sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar tara ga watan Ramadan shekara 444 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 31 ga watan uku 2023 muna roƙon Allah ya datar da mu muka dukan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya da sauran 'yan uwan musulmai da suka riga mu Allah ya gafarta musu mu kuma muna roƙon Allah ya kyautata namu karshen ya sa mu cika da imani mu mutu muna kan aikin alkhairi mu tashi muna kan aikin alkhairi dan umu da basu da lafiya a gida ko asibiti muna roƙon Allah ya ba su lafiya Allah ka dadar da mu ga lokacin an sa addu'a na ranar juma'a ka gafarta ma a wannan yini ya Allah Allah ka karbi sallolinmu da mu Allah ba za mu iya bauta maka kamar yadda ka nema ba sai dai rahamarka Allah ka riskar da mu da rahamarka ya Allah Allah ka tara mu da iyayenmu da malumu a cikin aljanna da firdaus mu yi makotaka da manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya Allah wayanda suke tunkara mu da sharri Allah kamar musu da sharri duk wanda yake wa musulmi sihiri Allah kamar masa da sihirin duk wacce sai sihiri don ta raba iya da ƴaƴa Allah ka raba ta da abin da take so duk wacce sai ta fitar da kishi a gida Allah ka mayar da sihirin ta kanta sai dai ta bar kishiyar a gida ya Allah duk mai yin sihiri ko na hada soyayya ne Allah ka mayar masa yanzu nan na fita daga masallaci bayan sallar la'asar ka san da yanzu ku bane aka kamun wani irin sihiri da aka dauko a cikin kasuwar Monday market in ka gani za ka yi mamaki wuta ba ta kona wannan sihirin ba a cikin kwalba aka sa kwalba cikin kwalba kwai a cikin kwalba da wasu abubuwa amma saboda rashin kunya suka dinga rubuta Allahu Allahu Allahu a jikin da sunan Muhammadu Muhammadu Muhammadu a jikin tare da abin da suka yi na sihirin na ce to aikin da ya shiga hannun ahalin sunna ai sihirin ya baki yace maza ya je fasa kwalban ya kona sihirin irin wannan abun ake wa bayan Allah ina za a je ne me ake samu ne a duniya idan aka yi wa mutum sihiri kai ta kanka mana in nema kake Allah ne mai bayarwa ka roke shi ya baka in kariya kake so ne mai kariya ka roke shi ya kare ka amma ba kai ba wai wani ma kai ya sa mutum yana kasuwanci yana cin abincinsa da iyalinsa wani ma da iyayensa wani ma yana taimaka makotansa amma ka fidda shi a kasuwan nan da sihiri ina za ka je ka fidda shi ka je ka kwanta a kabari azabar Allah na raskanka don kaga wani sihiri da tsada Allah ka isar mana Allah ka isar wa duk wanda aka yi wa sihiri ya Allah wani dan wayar rubuta mun doguwar wasiƙa yana cewa dan Allah ai hakuri tambayoyin su dinga isa wajena da yawa tambayoyin da suna isa za ta yi amfani a gaskiya ni ne babba da karfin in ansa tambayoyi ba a wannan shekara in kun duba ba in ba jiya ba ban ansa tambaya ba tun da muka fara to ni ne ban nema ba saboda haka babu damuwa za mu duba wanda ya dace a ansa za a ansa wanda mun ga cewa mun sha ansawa ko kuma tambaya da ba ta da ma'ana to za mu kau da kanmu barin irin wannan tambaya wannan yana cewa mutum ne wato bai farka ba daga bacci har dab lokacin asalatu da ya farka ya san lokacin ya kusa amma sai fara cin abinci to yana ce aka yi asalatu zai ci gaba da ci ne ko zai tsaya idan har ka san lokaci to karka yi ganganci amma wanda ake magana bai sani ba yana ci sai aka fara kira kuma wanda zai yi kira nan ya san a salatu ne shi ne aka ce ya karasar da abin da yake ya sha ruwan da yake sa amma ka san a salatu yanzu karfe biyar saura minti shidda a yau zai zama gobe zai zama da saura minti shidda ka san hada sai karfe biyar saura minti goma ka sa abinci ka zauna a gabanka to ka ga da wuya ka zama cin abincin nan ka san kuma abin da zai ke to in kayi kayi ganganci za ka rama wanda bai sani ba ne hatta ya ta bayyana Allah ya ce kai kuma ta bayyana gare ka wanda ba ta bayyana gare shi ba kwatsam sai gashi nan ana kira to sai ya kara mun sha faɗa mutum ya taimaka wa kansa ko da agogo ko da wani wanda zai tayar da shi don ya samu ya tashi akan lokaci ya yi sabo wannan kuma yana cewa allah ya saka da alkhairi allah ya haɗa mu a gidan aljanna yana bukatan addu'a ne to allah ya biya mana allah ya haɗa mu a cikin rahamarsa bukatun mu na alkhairi kuma allah ya biya mana muna cikin suratul nazi'at kuma akwai wacce ta yi tambaya ta ce eh, al'adanta ya zo ya wuce lokacin da ya kamata ya tsaya yana kwarara to ya za ta yi da azuminta idan har lokaci ya wuce lokacin da an sani to a gaskiya za ki amfani da lokacin da kika sani da yawa mata al'ada na musu wasa ko in ce shaidan yana musu wasa lokacin al'adarsu ya wuce wata yanzu ba a fara azumin da ita ba har yau wata jiya take kira tana cewa ita ba ta fara azumi ba jinin ya ɗauke amma tana ganin wani abu brown brown haka to an sha bayani an sha bayani ban sani ba a lokacin ina kuke idan al'ada ya ɗauke mace ta tabbatar babu komai sai ta fara ganin wannan brown aka ce wannan ba yi da alaƙa da al'ada amma idan yana haɗe da al'ada jinin ne sai ya rabu ya rabu ya zama brown ɗan to yana da alaƙa da jinin a saurara sai ya ɗauki idan kwanakin da kika san al'adar ki na zuwa jini ya fara miki wasa to ki koma al'adar ki da kika saba ba za ki kula da wasan da jini ke miki ba in adadin kwanakin suka fita za ki wanka ke yi sallah ke duk abin da kike yi a lokacin da kike da sarki har jini ya dauke in ya dauke an so ki yi wanka na daukewa ya zama zama ke ta hawa ina fata mu yi sai dai wasu ɗin matsalar shaye-shayen magungunan su ne ke haifar da zuwan gini. wata mata na faɗa cewa ta sha maganin ta tazaran haihuwa ko hana haihuwa sai jini na masa wa ta keke ko tare da haka wannan jinin da yake zuwa ba a lokacin shi ba dalilin maganin ba za ki ɗauke jinin haila ne ba ki amfani da ainihin hailan da kasa ba. sai dai lokacin da jinin ya daidaita sai kika ga ya canza lokaci don yakan canzu ko dalilin haihuwa ko dalilin wani abu al'ada kan canza da tana kwana hudu yanzu zai zama kwana bakwai to sai ki tsaya a kwana bakwai din yanzu ya canza kenan amma idan ya zarce bai tsayawa da ke koma al'adar da kika saba ki amfani da shi Allah ta shi muna cikin suratul nazi'at za mu tashi kan aya ta 27 bane Allah subhanahu a an antum ashaddu khalqan am shara'na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم Allah maɗaukakin sarki yana mayar da martani ga mashirkai waɗanda suke inkarin cewa za a yi tashin kiyama. Allah ce a amtum ashaddu khalqan shin ko ku ne kuka fi tsanani wajen halitta ku ne kuke da wahalan halitta amis sama'u banaha ko kuma sama da Allah ya gina ta rafa'a samkaha Allah ya daga rufinta fasawaha ya daidaita ta rufin saman Allah ya daga ta waja'alna sama'a saqfan mahfuza mun sanya sama ta zama to rufi ne wanda yake abin kiyayewa Allah madafuce ta ya daga ta kuma ya daidaita ta subhanahu wa la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas lalle ba halittan wato sammai da ƙasai sun fi girma a wajen Allah fiye da halittan mutane wannan ana magana da mutane da za su fahimta ne amma a wajen Allah ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahida inna ma a idza arada shay'an an na lahu kun Shi ne zai kasance saboda haka a wajen Allah da halittan sama da halittan mutum da halittan kiyashi duk abu ɗaya Allah bayya wahala wajen halitta su umarni ne zai bayar da abin ya kasance rafa a samkaha fasawaha sai ya daidaita ta babu inda zaka ga wani tawaya a cikin halittar sama sai ya sace sun marji albasara karrataini yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir أخرج منها ماءها وأضطش ليلها وأخرج ضحاها وأضطش ليلها في أن لا رفي واتو darenta daren wato samaniya ɗin sararin samaniya sai Allah ya kawo duhu sai ya rufe ta wa da duhaha sai kuma ya fitar da wato hantsinta gari zaka ga zai waye zai haske an danganta ta ga saman saboda anan ne ake gane duhun da haske. wal arda kasa kuma ba'da zalik baitin wannan halittun da haha Allah ya shimfida ta ba'da zalik baitin me baitin samaniya kenan wannan wasu suka ya nuna kenan sama aka fara halitta kafin ƙasa ba haka bane ƙasa aka fara halitta Allah madaukake ce wallazi khalaqa ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in 'alim قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ميكما قبل وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم سواء إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوءا أو كرها قالت أتينا طائم فقضاهن سبع سماوات تؤنن ayan nan da ayar da muka karanta na bakara duk sun nuna mana halittar kasa ita ta farko sannan aka halitta sama to me anan tunda aka yi maganar sama amin sama'u banaha rafa'a samka hafa kawaha wa aghfata laylaha wa akhraja dhuha zaka ga wal arda da dhalik sannan kasa kuma bayan haka aka shimfida ta aka ce to kasar an halitta ta an batta ba a shimfida ta ba sai aka yi halittar sama da aka gama aka zo aka shimfida kasar ba shi kenan ba akhraja minha ma'aha wa mar'aha sai Allah ya fidda wato ma'aha ruwanta wa mar'aha wa mar'aha da makiwatanta ma'ana inda dabbobi za su kiwo su ci abin da za su ci wal jibala arsaha kuma ga duwatsu Allah madaukaki ya halice su ya kafa su a cikin kasa arsaha ma'ana Allah ya tabbatar da su don su rike kasar wannan abin da Allah ya yi duka fa mata'an lakum wa li'an'amikum wato jin daɗi ne gare ku ku ɗan adam da kuma dabbobin ku kuma za ku ci amfanin abin sannan dabbobin kuma za ku ci amfanin abin kuma ku zo ku ci naman dabbobin kenan duk dai al'amarin zai koma gare ku kuma kuna ci a ɗaya bangaren dabbobin ku suna ci a ɗaya bangaren a ƙarshe kuma dabbobin da suka ci wannan amfanin kuma ku zo ku cinye su نعم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza ja'at at-tammatul kubra idan wannan musiba mai girma ta ta sauko ja'at at-tamma ay ad-dahiyatul uzma ita ta tashin kiyama wasu malaman suka ce ita ce kusa da hota biyu idan abu ɗaya tashin kiyama idan ta zo lalle musiba mai girma ta sauko wa mutane a wannan ranar fa idan kiyama ta zo yau mai tazakkarul insanu ma sa'a a wannan ranar ya tazakkarul insanu mutum zai tuna ma sa'a abin ya aikata duk abin ka aikata za ka tuna da su balle kuma ka tashi da layan ka a wuya wa kulla insanin an zamnahu qa'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura kowa zai tashi ga takarda a buɗe za ta iktar a kitabar karanta takardarka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau ka isa ka zama kai ne zaka yi wa kanka bincike kai zaka yi wa kanka hisabi a duniya kana inkari amma a lahira ka isa ba zaka karanta in ka karanta kuma ka ce to wannan wani littafi ne la yuzadiru sadiratan wala kabiratan illa ahsaha manyan sunubai da kananan sunubai duk ya kididdiga su ya rubuta su Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira mutane sun tadda abin da suka aikata a halatte wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijin ka Allah bai zalunta kowa Allah duk abin da yayi daidai ne ta wannan lokacin yau mai tazakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara kuma an bujiro da wutar jahim ga wanda za su gani ai kulli man lahu ru'ya duk wanda zai gani wanda zu'ainain zai gani to anan kowa ne zai ga dalil eh kowa zai ga dalil wa minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw masu imani za su ga jahim ta hanyar wucewa amma wanda za su shiga wutar jahim to shiga ne na gani ne na shiga kaga akwai bambanci ibrida su jahimu liman yawa to fa amma man taba to amma wanda ya fadawa wanda ya wuce iyaka a cikin rayuwarsa ta jamazar hadda fil wal fusuq wajen kafirci da fasik ya wuce iyaka wa athara duniya hayat bi an kaddama mata a fani ala na'im al akhir akhirati ya gabatar da jin dadin duniya mai karewa akan ni'imar lahira da gwamammiya wanda shine wa athara hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya akan lahira halal kaɗan yace ba zai haƙura ba yana son haram da yawa al-khabithu wat يستوي wa law a'jabaka عجبك al الخبيث ka gaya musu mai kyawu da mara kyawu ba su zama ɗaya ba ko da mara kyawun ya birge ka baga ya wuce iyaka ya fi ta duniya Da lokacin sallah ya ta bayi da lokaci a kudi yake nema ai kwastomomi sun haɗu in zai je sallah zai rasa shi kenan ya tara kuɗi ka cire zakka ba da lokaci taimakon miskini ai ba san zafin kuɗi ba in kana ba ku za ku dinga zuwa wajen ka saboda haka bai kamata a ba su yana lissafi me zai kashe a wata zai sa ka shi a wata kaza ne kuɗin man mota kaza ne kuɗin kaza kaza ne babu zancen baki za su zo ba danginsa za su zo ba dangin iyalinsa za su zo ya lissafa in case if there is any medical issue eh, wato zai dan ware wani abu ya ajiye shi kenan ya lissafa a duk wata zai tara kaza ya ajiye a shekara yana da kudi kaza in ya ake shekara goma yana da kudi kaza babu zancen Allah ba zancen bayan Allah wa akharal hayatul dunya kamar yadda wani ya tambaye ni zan faɗa in baka ji daɗi ba ma sai kai haƙuri sai ce malam wallahi mama ta tada ne tana ce sai na ba ta kuɗi ni kuma shi na aure sai ce in ba ta ɗari biyu in ba ta ɗari biyu naira ɗari biyu wai yanzu ya aure shi ma yana da iyali yana zai kula da su sai na ceto, to haka ne gajimar ka kace ya ce na ceto, to lokacin da ta haife ka tana ɗawainiyanka tana shayar da kai wahalan da ta yi a kan kaɗin nan in ka kwatanta da naira ɗari biyu nan da ta take tambaya ka ya aiki sai shi ya ce haka ne na ce to ya samar ka ce ka ba ka ya ce to ya gobe kaga wani din bai ma san ko bai san ne kimar kowa ba ce ko kuma dai bai san ne amfani yin alkhairi ba ko kuma sabo shiga wai bara san kuma ya fara samun kuɗi kawai duk wani abun da zai taɓa kuɗin bayan so wallahu bar dangin ya kuma ko ka bar ka ko na nesa in har ya zo yana da kaka a wajenka ka tambayi kanka idan da kai ne a wajensa shi ne a wajenta ya za ka ci idan ka wulakanta shi cin ba ka tsoron wata nan Allah ya mayar da kai gurbinsa ya mayar da shi gurbinta na ta kuma kistar mai kaza da mai bara ba to kaga yi hatara kar yi fagawa don ka samu duniya ka dinga taka bayan Allah ka ci mutuncin mutane ka sa a kulle su ko ka kwace musu abu ko leburori a karkashin ka dinga zagin su ka kuntata musu kudin su zo sai ka yanke kana sa su aikin da ba nasu ba ka yanke duniya fa ba a masa to duk wanda ya tsagawa ya fi da rayuwa duniya akan lahira Allah ya tafi innal jahima hiya al-ma'wa wutar jahim ita ce makoma gare shi Allah shi ya wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda yaji tsoron girman ubangijinsa ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wa salaha nafsahu bil iman wal amal salih sai gitta kansa zuwa ga imani da aikin alkhairi isti'dadan لهذا اليوم الذي يجازى فيه كل إنسان بما يستحق wato yana tanadi don wannan rana da kowa za a saka masa da irin abin da ya aikata shine kafa maqama rabbih don wannan wa nahan nafsa anil hawa sai ya hana zuciyarsa ga abin da zuciyarsa ta so zajara nafsahu wa kaffaha an sayyi'ati wal ma'asi don zunubi lokacin da zaka zo ka aikata shi zunubin ba zai kar ka aikata ni ba gabanka ba su ce karka aikata ba amma dai kan in kana da imani akwai mai wa'azi a zuciyarka da za ka ji a ranka cewa wannan abin ba babu kyawu duk da haka baka hannu ba sai ka bi son zuciya wannan eh, sai ka hana kai wannan ya ana annabta alil hawa ya hana kansa ga abin da zuciya take so wajen ibada ana sanyi yana jin daɗin bacci sai ya hana kansa bacci ya tafi ya je sallah ruwan alwalan mai sanyi ne amma ya san cewa aljanna yake nema sai ya yi alwala zakka ya cire yana ganin yawan kudin akwai wani wanda ga ya cire zakka aka ce rantsuwa yi ba zai bayar sai daga cikin malaman ne mai ke faɗa da suka lissafa aka ce ga wannan kudin shine lissafin zakkan da zaka zai wallahi ba zai bayar ya ga kudin ya yi yawa ya zai da dole kudi ya baya kaga anan yana bukatar nasarwa yana bukatar a natsar da shi a yi masa nasiya kuma irin wannan mai zafin ba wallahi in ya ji wa'azi zai wa ya bi wa'inda suke shiru suna barnan inda shi har ya fito ya yi magana to wanda ya hana son zuciya ya hana kansa abin da zuciya ke zo Allah ya tafi innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce makoma Allah ka ba mu ita na يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله كنت يسألونك عن الساعة سنة تنبيك زمن لتاشن القيامة ayyana mursaha shin yauke ne tabbatin wannan rana mushrikai suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta idi wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin wannan shine tambayar da suke yas'alunaka an sa'a ayyana mursaha qul inna ma ilmuha la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat السماوات لا تأتيكم إلا بغتة أيان مرساها da fi ma'anta min zikraha ina kai ga ambaton wannan lokacin ina kai ga gaya musu lokacin don kai ma baka sani lokacin da jibril ya tambayi jibril ba mata sa'a akhbirni an sa'a jibril maka sai ta me mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'a ko jibril ne tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa waye za a tambaya wanda ya bi wanda zai tambaye shi sani ma'ana idan har ni muhammadu zan sani ai ta kai jibril din ne zan sani tun da kai ma baka zo ka ce ga lokacin ba ni ma ban sani ba yana annabi bai san lokacin tashin kiyama ba amma Allah ya sanar da shi alamomin tashin kiyama ya gaya mana alamomin amma yaushe ne bisab wace rana karfe nawa minti nawa sakan nawa dugon sakan nawa wallahu a'lam ila rabbika muntaha karshen lamarin sa ga Allah yake duk wani kame-kame da za a yi ai an shayi a mutu tun Allah ya ji kan rai Sheikh Muhammad Abba Aji rahimahullah yana wa'azi a Mafoni yana karyata wannan magana an ka ce wai shekara 1400 na hijira in yayi za a yi tashin kiyama wai annabi ya roƙa al'ummar sa shekara 1000 Abubakar ya roƙa al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 100 Umar ya roƙa musu shekara 100 Usman ya roƙa musu shekara 100 Ali ya roƙa musu shekara 100 kenan shekara dubu da ɗari hudu in yayi za a yi tashin kiyama aka tsoratar da mutane a wancan lokaci yau shekara arba'in da uku da yawa a nan ba a haife su ba ko lokacin amma muna zuwa tafsiri a ka san bayan muke zuwa tafsiri to an yi wannan ɗin kuma an zo a shekarun baya ma ina jin kamar ko shekaru 20 da suka wuce ne a 2000 ba shi ne shekaru 20 ne da wani abu shi ma an zo an duniya za ta yi kaza za ta yi kaza waye waye shi ma ya zo ya share yau an yi abu yau shekara 24 wani ma ya fito ya bari karyan. duk Allah yana ƙaryan tun da Allah ya ce ila muntaha qul inna ma ilmuha inda rabbi shi ilimin sana ga Allah ila muntaha inna ma anta munziru man kai dai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kai mai tsawatarwa ne mai gargadi ne gawa man yakshaha ga wanda yake tsoron wannan rana ya kinsa don ya samu guzurin da zai tsaya da shi gaban Allah ka annahum yawma yarawnaha su wa'annan da suke cewa ina kiyama ina kiyama ta zo su a ranar da suka ga wannan ne fa to za su ji lam yalbasu illa atiyatan ba su zauna ba illa atiyatan sai yammaci ne au duha ko kuma hancinta. saboda yadda yadda suke ganin gajarcin lokacin rayuwar duniyar ko kuma zaman su a cikin kabari gaba daya ne suke cewa a cikin suratul maryam ne إذ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وإن جن ما سوى إلا عشرا مثلا سوى ذات إلا يوما الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرا كرام بررا قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره بسم الله الرحمن الرحيم وأنكم منذ سورة عبس عبس وتولى wannan sura sura ce makkiya ayoyin da kuma ne a mushaf na kufi ko kuma 41 a na basri wannan sura ta abasa wa tawalla sura ce da ta sauka kamar da malaman tafsiri yawanci ko in ce duka sukan kawo asbabun nuzul ko kuma in ce sabbin nuzul na wannan aya bil asab anan ma dalilin saukar wannan sura da abasa wa tawalla ita ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam mushrikan makka suna zuwa wajen shi irin su wato abu jahal utba bin rabi'a a lokacin hatta da abbas bakon annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauransu suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna zo su yi bayani akan musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su akan waɗannan manyan musulkai su musulunta saboda kowane ɗaya idan ya musulunta akwai mutum mutane tare da shi dalilinsa na kasa da shi da yawa za su musulunta musulmai za su kuma musulmai da ake azurtar da su za su kubuta daga sharri to annabi ya faɗa su ga haka har suka nemi annabi ya raba musu lokaci suka ce muna son mu zo mu saurare ka to amma wa'annan fakiran da suke kusa da kai idan muka zo warin jikinsu yana damu ka sanya mana lokaci daban su maka ba su lokaci annabi har abu ya so ya fada a ransa na yin haka sai Allah ya wala ta turu bil ladina yuna rabbahum bil ghadati wal ati fi bina wajha sai ta kuma wasu bil nafsa kama alladina yuna rabbahum bil ghadati wal ati yuriduna wajha to a nan bil akhas wannan sura ta sauka akan abdullahi bin ummu maktum ibn ummu maktum sunansa abdullah wannan sahabi ne mai daraja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har yana barin sa a madina yayi limanci idan annabi yana fitar jihadi saboda shi makaho ne bayyana to sai ga wayannan manyan mushrikai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga abu ibn ummu maktum shi ma ya zo wayannan suna magana da annabi annabi yana musu magana yana jan hankalinsu abin ummu maktum kuma yana tambaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu rasulullah ka sanar da ni abin da Allah ya sanar to annabi sai kamar fuskar ta canza ya wannan din ya hakura ya gama da wayannan wannan shi kadai ne wayannan su da yawa ne kuma su da yawa akwai rasa a baya to shikenan da yin haka sai Allah ya saukar da wannan aya Allah yana nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure ya gyara kuma ka duba usulubi na itab na Allah bai yi masa magana kai tsaye ba malamai suka ce nan ma akwai hikimar Allah wajen girmama annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce abasta wa tawallaita ba yace abasta wa tawalla ana masa magana tare da ana son shi sallallahu alaihi wasallam abasa ya bata fuska ya canza abas shine abosul baki mutum idan canza fuskansa ya nuna kamar bayya son Allah wata walla ya juya baya ga ibn mutum yana mai kana da shi annabi sai canza fuskarsa ya kai wanda kansa sai Allah ya ce annabi ya canza fuskarsa ya juya baya me yasa an ja abu ahma saboda wannan makafin ya zo ba sai Allah ce wa ma yuri ka to me ya sanar da kai me ya zai sanar da kai ai baka sani ba la'allahu yazakka ko shi zai tsaka shine wanda zai yi ka zai yi imani ba wai ya ba au yazakkaru ko kuma zai yi tuna ya tuna ya wasu fatan fa abu zikra tuna ta wanda zai amfane shi wa'azi zai amfane shi shi in ka gaya miki zai dauka amma kuma ka juya kanka gabarinsa amma man istagna amma wannan da ya wadata wato wanda ya wadata da abin da yake da shi gabarin abin da kake gaya masa fa anta lahu tasadda kai kuma kana bijiro masa tasaddi shine ka mai da hankalinka ga mutum ka zo masa ta nan ka zo masa ta nan ta tasadda lahu min jami'in nawahi sai Allah ta wama alaika Allah ya zaka me gare ka me zai cutar da kai idan bai wasu ba idan bai tsarkaku ba me yana ka zai rawa kaga Allah ya sani ba za su yi imani wama alaika Allah ya zaka wa amma man ja'aka yas'a amma wannan da ya zo maka yana sauri shi Abdullahi bin Umar Maktum ja'aka musri'an musri'an fi talab al-khair wal hidayah wal ilm yana neman alkhairi yana neman shiriya yana neman ilimi alladhi lam yamnahu fuqdanahu li basarihi min al-hirs ala at-tafaqquh fi din wanda makantansa bai hana shi neman ilimin addinin sa ba wani in aka ce shi makaho ne shi kenan ya tashi da Allah ya ba ku samu ba haka bane makanta ba kasance da ne da lokaci sahabin annabi makaho ne an samu manyan masu kuɗi makafi an samu manyan malamai makafi شيخ بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله من الدنيا على وقت ذلك رأي حريو أنا أمبالي أمباني لفتوصة فوقوا شيخ عبد العزيز آل الشيخ مبتينا بأحنا نعم من هل ينزجيني بأ؟ كوان تنزج عبد العزيز آل الشيخ ينانك yana nan da ransa makaho muna da malamai a jami'a suna karantar da mu makafin jami'ar madina chef palace haimi ya zo mai digiri daura ya je kano daura makaho ne saboda haka makanta ba kasawa ba ne eh nau'i ne na wato mutum ya rasa wani abu amma idan ka dage Allah zai baka fiye da abin da ya baiwa mai ido don kai baka shagaltar da kanka da abin da kake gani ba ko kuwa amma yanzu kai kaga wannan kana so kaga wancan kana so kaga wannan kana so kaga abin da ake so ka gani kaga abin da ba a so ka gani amma shi makaho bai taba sabon Allah da idonsa ba yanzu inna sam'a wal basara a hisabin kiyaman ana wa masu ido shi zai wuce kuma saboda Allah ya karbi idonsa din ya sa zuciyarsa da kwakwalwarsa ta yi karfin rike abu ba kamar kai da kake gani ba ni na sani mun yi almajir a lokacin muna karatun alkur'ani a tsangayar akwai makaho muna karatu tare da shi idan malamin mu zai ba mu karatu mun zo da allunan mu ya karanta mana mu tashi shi kuma kaho in ya zo zama zai a gaban malam ba komai a hannunsa haka malam zai karanta ayoyi malam ya karanta ya zo ƙarshe sau da ya karanta ya zo inda zai tsaya na biyu wallahi in ya bari makahon zai kama ya kurkure ya karanta in ya yi kuskure ba zai wuce wuri ɗaya ba ko biyu a gyara masa shi kenan sai ta ce zai tilawa lokacin da za mu kawo hadda mai yiwa mu ne za mu sha bulala amma shi ba zai sha ba in ya yi kuskure ma saboda sa ana ba hanzari balle ma yana haddacewa saboda haka makanta ba tsakanci ba mu ne anan kasar aka tusa mana wani abu kuma muka tashi da wani abu idan mutum kafarsa ta ɗan yi kalan zai fara fara hannunsa ya ɗan shanye zai fara fara wani ɗan gwankwasarsa haka wani don yana da kusumbi zai fara fara eh? kawai an samu jari ke nan ya kai ga 'yan nigeria a saudiya suna ɗaukan ciwo ba tare da suna da ciwon ba na sha gani ni na kama na nuna mutane sun kama mutum lafiyarsa kalau sai ya naɗe hannun haka kafan ya yi wani balans haka wai yana bara wuyan ma ya yi haka kuma ya zauna a rana gumi yake haɗawa sai a ta shi sadaka sai in ya shiga ya lungu yana tafiya wallahi sai ka je bai yara sai a sa musu suwaita a naɗe hannun a sa hannun suwaitan a naɗe a nan nan za ka gani nan din an haɗa hannun haka sai yana bara haka wai ba hannu hannayen dubbunta ya a yanki an sa masa jaka a wuya wanda in ka zo za ka zuba kuɗi tun da ba hannun karfa ina wucewa sai na kama nan ɗin a shiga yatsu suna nan da wannan ake bara lafiyan ka kalau kana bara ɗan ciwo ka ɗan Allah ya ɗora maka kana bara bara kuma kaskanci ne saboda haka makafi su yi sana'a su yi karatu a tallafa musu yanzu haka akwai makarantar makafi a nan gari inda ake koyon sana'a amma kai ne tufo sabon da ake cewa kullum ana ruwa ana sanyi ana zafi kana bara ba lokacin da ake cewa za ka huta kuma ka duba Allah da sa duk wanda kamar yadda annabi ya ce wa man yasta'fi bi ikonsa duk wanda ya nemi ya kame kansa to Allah zai ka shi za ga masu baran ma akwai wanda za su dan yi bara kaɗan don su samu wani abu su kame za ka gansu suna da bambanci da waɗanda kullum suna bara na ji na aminu daurawa ne ya faɗa a wa'azin sa biyu wai wata mace suna bara da yaro ɗanta sai yaron ya ce mama ga motar ki sai ta ce wanne daga ciki motocin da bus bus ne ana daukan fasinja ita kuma tana bara sai aka ce mama ga motar ki ta ce wanne da kake ina motar ba dai bace amma kuma har yanzu tana bara wannan kaskanci وما Allah ya yarda أما amma eh? wa amma man ja'aka yasa amma wannan da ya zo maka yana tsorace yana tsoron Allah yasa yana gudu kenan yana kauri yana zuwa wa huwa yakhsha alhali shi yana tsoron Allah yana tsoron kar ya mutu da jahilci yana neman ilimi fa anta anhu talaha kai kuma ka ce ga gaban sa ka kyale shi kalla a'a ba haka ya kamata ya kasance ba ya sai mutum innaha tazkira wannan al'amarin ba tunatarwa ne wannan alkur'ani ai ta'udu lamirin yana komawa zuwa ga ayoyin alqur'ani wani alqur'ani wa'azi ne tunatarwa ne faman sha'a zakara duk wanda ya sai wa'azu da alqur'ani to ya wa'azu fi sufufin mukarrama a cikin wasu takardu ne wanda suke madaukaka a ban girmamawa alqur'ani kenan marfu'atin madaukakiya mutahhara a ban tsarkakarwa bi aidi safara a hannun jakadojin Allah sune mala'iku kenan as-safara kiramin barara masu daraja masu biyayya ga Allah subhanahu ujina al-insanu ma akbar an da an ci mutum me ya kafirtar da shi haka me ya kafirtar da me yake yi da kafirci haka mutum ya ce bai yarda da alqur'ani ko ya ce bai yarda da Allah ba duk wani abin da wani zai faɗa yau game da Allah ko addinin Allah ko annabin Allah ko akan musulmai ba sabon abu ba ne. duk an riga su faɗa Allah ya gama da su suna can gutar jahannam in kun je in kuna so ku ce Allah ka nuna mana su mu kuma Allah ya nuna mana su kar wani abu wani ya tayar muku da hankali duk wanda zai fita ya ta zai izgini da Allah ko sa ko ayarsa wallahi ku tauna saurara ba sa ba zai kyau ba a nan duniya amma kar a yi masa gaggawa Allah lamarasa cikin ruwan sanyi yake ka duba fir'auna mana ai a lokacin da ya faɗi abin da ya faɗa inda wani ya tuni za a gama amma Allah ya saurara ba har yana cewa ya hamana bin ne farhan ba ya hamana kai mun ka gina mun bene ina zuwa zai je sama la'alli أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا fatan ila ilahi musa wa inni ila azunnu kadhiba kaga zoi zai je ga ubangijin musa shi yana ganin man musa kar yayi ke dama bin da ya sani fitilan da Allah ya ji ya san Allah yana sama bai sai da yace ya bai yadda ba din bai sai bai zan je bari in je kudu ko bari in je ina a nemi ubangiji Musa tun da yana ko ina ko ya faɗi haka yace ila sama afsalin ila ilahi wa inni la azunnuhu yana ganin wai annabi Musa yana to Allah yake Allah an ci mutum ne yake da shi min ayyi shay'in khalaqa da me aka halitta shi da me Allah halitta shi yake min nutfatin khalaqahu faqaddara da nutfa ne ba ya halitta shi kuma ya kaddara shi ya daidaita shi daga wannan ruwan ya halitta shi ya tana farkon sa Allah halice shi ya kaddara shi ko karanta ba ko a karanta ina jiran ka ma ya fadi ma amara to to to min nutfatin khalaqahu Allah shi da wannan dugon mani kuma ya daidaita shi thumma sannan kuma Allah ya sauƙaƙa masa hanya hanya ta zuwa duniya Allah ya buɗe mahaifa ka duba mace in za ta haihu wata tara da kwana goma za ta yi wata tara da kwana takwas ko kwana bakwai mahaifan nan bakin ba zai fito ba duk da nauyin wannan ɗan ta yi shiga nan ta shiga kicin ta yi wannan ta yi wannan sai lokaci ya ran da za ta haihu ko kuma gobe za ta haihu bakin mahaifan zai buɗe in ya buɗe kuma yaron nan ya zo ya fita yana fita zai koma inda ya fita ka ce za ka mayar da shi zai yi don an yi ne ya fita ɗan buɗin da aka yi ya koma sai kuma in wani ne zai yi shi ne sun matsabila wa ya sauƙaƙa maka hanyar zuwa duniya idan ka ji an matse ba za ka fita ba sai an kankare ka da sai a kankare ka ai ba zai fita ba sai an guntule hannun nashi ko an yayyanke kunnuwan nashi ko a kanka da mai gefen kayan kansa din ya girma amma haka ga tumar ka za ta yi nishi ta yi nishi ta yi nishi har karfinta ya kare wata har sai a yi mata kare wata sai an danne ta a danne cikin a danne kirjin haka za ta zama sannan ka zo ka ce kai ne wani abu ba wani ba ka duba shi kalyan zuri insanu ko kuma in ce wace ce ta muka karanta yanzu ba wannan ba min ayi shi in khalaqa min nutfatin khalaqahu qaddara thumma sabila yasara sai Allah ya sauƙaƙa masa hanya ta zuwa duniya bayan ya zo duniya ba sai me ya faru ya gama hayaniyarsa ta duniya kafta kare sun mata ko a akaba sai kuma Allah ya kashe shi da ajalinsa ya zo sai ya mutu ba a akbara ho sai ya kabartar da shi ma'ana ya sa shi kabar fa ja'alahu za fi yuwara fihi ta kiriman la binne kaɗin darajawa ne gare ka duk son da kake wa mutum ya mutu kwana uku ka shi wallahi sai ka gudu kwana uku ba kwanaki da yawa ba. yadda kake ganin hukumul din nan sai kumbura ya kumbura duk huji a jikinsa zai buɗu abin da ke cikin zai fara fita zai yi tsotsa zai yi wari ba abin da ya kai ɗan adam wari idanuwa su fito harshe ya fito baki ya buɗu hanji ya fashe kirji ya fashe haka bayan ka kumbura kuma kai wari sai ka bushe ka bushe ƙwaro na ci tsutsa na ci ƙasa ma ta jinye ka zama ƙasa saura ka shi zai rage shi ma yau da gobe ka shi ma a nemi shi a rasa wannan shi ne kai ka sa shadda ka sa boy ka karya hula ka sha ka iya kama siyarinka ka iya rawa ki iya rangwada duk abin da za ka yi ka yi sun ma'amata ko ka akbara ko kai waye sai ka shiga ina wanda zai ce shi ya fi karfin mutuwa ina wanda zai ce in na mutu abar ni kar a sa ni kabari babu shi duk matsayinka ka je gwange akwai gwamna a ciki akwai minista a ciki ko akwai masinja a ciki akwai mahaukaci a ciki akwai ɗan fashi a ciki akwai malami a ciki waye ne babu a can ina labarin ina abin da suka mallaka wannan ba zai zama darasi ba kuma lokaci ɗaya ne ba yanzu da Allah zai sai ni mai magana nan ajiri na yayi kawai sai ku ji na tafi gurin sai a tashi yiwu a kama a kama ina za a yi aji asibiti a gwada ai ya cika gobe karfe goma jana'iza yiwu aji a yi cikin aji abin ne a dawo kuma a je to yanzu wani shugaba ne zai fassara ko shi ne zai ja barki wani zai fassara yanzu kuma tunanin da za ku yi kenan na kama labari rayuwar kenan kowa ya shiga kai tsaye ka yi wa kanka kafin a yi maka yau kana wanka ka taji gemunka ka shafa mai ka karya hula ka tsaya gaban madobi wata na za a ce a kama a ɗaga nan rigar ba zai fita ba a yage mana a kawo magariya ina sabulu suwa za su yi masa wanka ina likafa ne a sha masa turare a nan كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنظر وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم هل لم تكن سركيتي ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشر هكذا إذن الله يأسوك ما سيتالك لو كنت تاتي إني فيكم أكيد سنتهو ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام يقدرون فيك قمت أن سنتاتي يومئذ يصدر الناس أشهاداً Allah ya kalla lalle ba haka bane mutum yana da musu yana da jayayya lamma yaqdi ma amara shi bai aikata abin da ya farce shi ma'ana mutum bai aiwatar da abin da Allah ya farce shi ba na kade ta Allah wajen bauta da imani da manzanninsa falyanzur al-insanu ila ta'ami shi mutum ya duba mana zuwa ga abinci yake ci ka duba ka ga irin abincin da kake ci mana daga ina ka samu wa yake baka anna sababna ma'a safa mu muka saukar da ruwa muka zubawa abincin ruwa zubawa sabbushin shine zubawa Allah ne ya zubar da ruwa daga sama bayan saukar da ruwa sun al-ardha sannan muka tsaga ƙasa shaqqa tsage in ba Allah ne ke tsaga ƙasa ba ka duba ciyawa abinda ka shuka ya zama ciyawa ciyawa mai laushi ta ya wannan ciyawan zai daga wannan ƙasan ya fita amma da yake Allah ne yake tsagawa yana taimakawa wannan irin sai ka ga ya ɗaga kasa ya fita fa ambatna fiha habba sai muka tsarar a cikin wannan ƙasa da muka tsaga muka tsarar da wato habba kwaya irin abin da ake shukawa ya tsara mutane suke amfani da shi alkama gero dawa masara da sauransu wa inaban da kuma inabi wa qabba da kuma danyen kaya alqabbu shine kullu ma yukalu min an-nabati ratban duk wani abin da ake cin sa danye gwaiba ne gulli ne karas ne duk dai wayannan ƴaƴan itatuwa da ake amfani da su ne qabba wa zaitunan da kuma itacen zaitun wanda ake cire man zaitun da shi kuma ana cin sa haka wa nakla da kuma dabino wannan shine abubuwa iri-iri amma yusqa bima'in wahidin wa nuqaddiru ba'daha ala ba'din bil hukm da ruwa ɗaya ake shayar da su amma Allah ka fifi ta sashi akan sashi wajen ɗanɗano wa hada'ika gulba da kuma wato gonaki waɗanda suke lullube da itatuwa hada'ika gulba wato gonaki waɗanda suke masu girma itatuwan su sun girma reshi ya haɗu da reshi wa faki fakihatan sannan kuma da alfakiha sune ƴaƴan itatuwa kenan simar allazi yatafaqahu bihi wa yatalazzaz kamar irin su tuffa kaga jinsin su daban ne jinsin gulli da su yalo da su me wannan na sun jala ne ko na ya bayan Allah ne don yanzu za ka samu gulli na hamsin na ɗari ka ce amma su tuffa su inam su fiya su waye su kimatra wannan abincin yan first class ne wa abba hakan nan kuma da shi ne ciyayi wanda dabbobi suke ci Allah ya ce mata annabi ko wannan duka ba jin daɗi ne gare ku ya ku mutane wa li an'amikum da kuma dabbobin ku na'am fa idza ja'at as-sakha يوم wa المرء wa abi wa وأبيه wa وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا حكمنا الله من الكفر ومن الفجور الله مكيرك إذا أرتدمك الشرير مرضو صلى الله عليه وسلم الله يقافر ثامنا الله يجمنا بكاتمنا الخير أقول إقوال ذكي بكاتا الدعاء كم من ذلك أبدو إم الأمور الله يجمنا بكاتمنا الخير والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله